sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadir alai haka ƴan uwa musulmi muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana yini na goma sha tara yau na wannan wata na Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ya daidai da goma ga watan hudu na shekarar miladiya 2023 muna nan dai a suratul kafi da yarda Allah za mu tashi aya ta 51 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبداً ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا نعم الله مدوكتين سركي آية تهمسين ya bayyana mana cewa izkulna lil mala'ikati sujudu li adam Allah yace duba ku tuna ya Muhammad lokacin da muka ce mala'iku su yi wa annabi adamu sujada fasajadu gaba ɗayansu suka yi sujada suka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala illa iblisa sai dai iblis ne kawai ya ƙiƙe meme ya yi wa annabi adam sujada me yasa dama can kana min aljinni yana cikin aljanu shi jinsin aljanu ne ففسق سيساق عن أمر ربه بمعنى ففسق يعني أمر ربه سيساق من أبنجز سيكي يأي أبن دع الله يكي فقرانا الله يجامن كني يتي أفتتخذونه yanzu ku mutane ƴan annabi adamu ƴaƴan annabi adam za ku biye ma shaidan da iblis wa zurriyatahu da zurriyansu za ku riƙe su ku biye musu a matsayin masoya majibinta al'amuranku abin ƙaunanku auliya a masoyanku abun ƙaunanku min duni ku ƙyale ni in ji Allah wahum lakum aduwun duk da cewa su innan maƙiyanku ne in dai har kuka yi haka to kun zamanto azzalimai kuma bi isa lizzalimina badalan wato wannan canji da kuka yi wa kanku kuka bar Allah kuka maye gurbinsa da shaidan da iblis kuka bi zurriyansa kuka fifita shi a kan Allah to wannan sauyi da kuka zaɓa wa kanku ya munana in ji Allah sauyi ya munana ya munana kuma kun zamanto azzalimai don ba ku yi adalci ba duk wanda ya sace Allah ya rike iblis shi ne masoyinsa to bai yi wa kanshi adalci ba ya a azzalimi to waɗannan shaidanu da iblis da rundunansa da zurriyarsa da su kafirai da suke faɗa da annabi sallama suke haɗa Allah da wani dukkansu idan ka ce ka so su kana son su su za ka biyewa su za ka bautawa to Allah ya ce ina tabbatar maka ma ashhadtuhum waɗannan mutanen fa waɗannan wanda ka zaɓan makanka ɗin nan ka bar Allah Allah ce ni ban bijiro da su ba halkar samawati ban nuna musu halittar sama ba ba ka nan in present lokacin da na halicce sama ballantana a ce sun gani sun koya sun iya shi yasa kake biye musu ba nan lokacin da na halicci sammai da kasai wala khalqa anfusihim hakanan su karan kansu lokacin da na halicce su ma ba su sani ba ba wanda ya sani ya aka na halicce shi eh, to ta ya za a yi ku biye musu ku riƙe su a matsayin ababen bauta kuna neman taimakonsu hmm, wanda bai san ma lokacin da aka halicce shi ba aka samar da shi wa ma kuntu muttaqidal mudillina aduda Allah ce ba zan taɓa riƙon waɗanda suke ɓatattu kafirai musirkai ba zan taɓa zamanto na riƙe su ababen taimakona ba ba wanda ya taimake ni wajen halittar sammai da kasai babu wanda ya taimake ni lokacin da na halicci su aljanun da mutanen duk babu wanda na na nemi shawararsa ko ya ba da gudunmawa ko na taimaka masa to me na riƙe su ababen bauta in ji Allah me na riƙe su min duni ni ku kyale ni Allah yake bari in faɗa muku ranan ɓacin ranansu wa yauma akwai wata rana mai zuwa ita ce ranan tashin kiyama ya ƙulu Allah zai ce ma waɗannan waɗanda kuka bauta a mushirikai da suka bauta ma gumakan nan da waɗannan da suka bauta ma iblis suka bi ma shaidanu Allah zai ce musu na du shuraka iyan lazina za'amtum a filin alkiyama kenan ku kira waɗannan aljanu da shaiɗanu da gumakan da duk wanda kuka bauta wa kuka barni ɗin Allah ce ku kira su yau su muku su amfane ku a yau ku kira su ku kira su Allah zai ce ku kira su ga a filin alkiyama ga wutan jahannama ku kira waɗannan duk wanda kuka san kuna takama da shi kuna bauta mai da iblis ɗin, da shaiɗanu, da zurriyan shaiɗanu, duk da gumakan da kuka bautawa da wanda suka bauta ma taurari da wanda suka bauta mala'iku da wanda suka bauta bishiyoyi da dabbobi da shanu dukkansu ku kirawo su in ji Allah ya yi umurce su allazina za'amtu waɗannan da kuke rayawa su kira su fada'auhum sai su kira su ɗin akan su kawo musu ɗauki su taimaka musu a nan a filin alkiyama su cece su duk da cewa sun mutu suna shirka suna bauta musu Allah ce fada auhum sai su kira su din falam yastajibu lahum ba za su taba jin wani ya amsa musu ba ba za su taba jin wani ya ce na'am ko iye ne damuwanku shiru za ka ji Allah ce tun da sun kira su sun kira su ka kira wanda kake takama da shi ɗin kake tutiya da shi ɗin kake alfahari da shi ɗin sha zai magance maka wani abu a kiyama tun da ka kira shi ka kira shi ka ji tsit to ji Allah bainahum kan Allah ce sai mu sanya halaka a tsakanin su kawai tunda ai ba sa nan to yanzu halaka ne kawai ta tabbata ina fata an gane kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu Ibrahim Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa barazu lillahi jami'an fa qala du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna anna min adhabillahi min shay qalu law Na hadaina عليكم أجزئنا سواء علينا أجزئنا amsa صبرنا ما لنا من za su kira su ba za su taɓa amsa musu ba in sabar ra'ar lazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta bihim al'asbab wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ranan da mabiya a nan duniya za su kira waɗanda suka bi ɗin waɗanda suka bauta musu waɗanda suka yaudare su ɗin yayin da za su kira su a gobe ƙiyama waɗancan su ce a'a ba mu ba ku waɗanda aka bi ɗin su barranta su nuna ba su san da waɗannan da suka bauta musu ɗin ba haka za a yi ta tsine wa juna ana ta la'antar juna ana ta ɗebe wa juna albarka Allah ce waje Allah bai na hun maubikan sai mu sanya halaka a tsakanin wara almujrimunan nara a ranar kafirai da mushirikai da munafukai gaba ɗayansu idan suka ga wutan jahannama za a bijiro da su a kaɗo su kawai a kawo su gaban wutan jahannama fa zannu za su tabbatar da cewa a lokacin za su tabbatar ba wai suna zato ba ne no za su tabbatar da cewa annahum uha cewa za a hankaɗa su a ture su a ciki a ture su a ciki walam yajidu ha masrifan kuma babu wata dabara da za ta da su daga wannan wutan za su ga kawai gadan-gadan yau za su shiga wutan kawai babu wani mai taimakawa babu wani mai tunkuɗewa babu wani mai da su daga wutan ko ya da ita wutan daga gare su sun tabbatar kawai sun fada a ciki sun halaka ina fada an gane duk wanda suke takama da shi din babu shi babu shi kawai ba zai ma bullo bane kawai in ji Allah subhanahu wa na'am ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا التي والله والله لقد صرفنا با يندب مبينا ومتانيبا با إرن جرجئي da da kwaɓa da tsawatarwa da ba mu yi wa mutane ba duk wani abun da zai sa mutane su wa'azantu su ji tsoron Allah su ji tsoron wutan jahannama din nan Allah ya ce babu wani irin misali da wa'azi da wata aya da mu bayyana wa mutane a cikin wannan alkur'ani ba domin tsoron irin wannan ranar ba abin da ba mu bayyana mutane a cikin wannan alkur'anin ba mun ja wannan ayan mun ja wancan mun buga musu misali mun tsawatar musu ku kiyayi shaidan ku kiyayi iblis innahu lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'uhu hizbahu liyakunu min aqabi sa'ir duk wani abin da zai sa dan adam ya wa'azantu zuciyarsa ta sosu ta kaɗu ta tsorata ta raurawa saboda kiyaye wannan rana ta alkiyama din Allah ce ba abinda ba mu bayyana a Qur'anin ba babu shi ne kawai in ji Allah min kulli mafali duk wani misali mun buga kamar yadda na ci a can baya an buga mana misali da sauro an buga misali da ƙuda, an buga misali da sammai afala yanzuruna ila sama'i kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ibli kaifa khuliqat eh falyanzur al-insanu ila ta'amihi daraba Allahu masalan Allah ya buga misalai da gizo-gizo da kuda dabbobi ba abinda Allah bai buga misali da shi a cikin wannan alkur'ani domin mutane su yi hattara amma Allah yake wa kana al-insanu akthara shay'in jadala yace dama dan adam dan adam dan adam inji Allah babu wanda ya kai shi jayayya da ni a duk cikin halattuna duk cikin halittan da na yi in ji Allah babu wanda ya kai mutum wajen yawaita jidali da jayayya ga Allah Allah ya yi magana ya ce shi ma zai yi Allah ya ce ka yi dama ya ce shi ma yana da wani ra'ayi da yake saɓanin umarnin Allah a ce ya zauna a ce shi tunanin shi ya ga ya kamata ya tsaya ne ba ya zauna ba Allah ya ce ɗan adam in kana neman mai jidali mai jayayya da ni in ji Allah bai fito na fito da ni in ji Allah irin mutum abu wanda kai a cikin halittuna ina fata an gane ko Allah ce wa ma mana annasa wa ma mana annasa an yu'minu idza ja'ahum al-huda wa yastaghfiru rabbahum illa an يأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا الله ما أوكتين سركيك وما منع الناس أن يؤمنوا ba abin da ya hana mutane su yi imani izza a humul huda lokacin da shiriyar Allah ta zo musu daga manzanni ga shiriya ga gargaɗi ga ayoyi bayyanannu numa malam duk mun tura manzanninmu da su zuwa ga mutane amma ba abin da ya hana su su yi imani da ayoyin nan wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafaran ubangijinsu akan kafurcin da da suke yi yanzu su musulunta su nemi Allah ya yafe musu zunubansu da suka yi na shirka da haɗa Allah da wani da fito na fito da suka yi da manzanni da fito na fito da suke da shari'ar Allah da dokokin Allah ba abin da ya hana su su yi wannan suka ƙi Allah ya ce illa an ta'atiyahum sunnatul awwalina kawai abin da ya rage musu shine irin sunna ta da na yi applying inta ga al'umman da suka wuce wanda an yi an yi an yi da su su yi imani sun ƙi shi ne Allah ce daga ƙarshe na halakar da su to waɗannan al'umman annabi Muhammadu ma sallallahu sallam ba abin da suke jira sai halaka kawai to an yi wa'azi an yi gargaɗi ƙur'ani an saukar da shi ba abin da ba mu bayyana ba ba misalin da ba mu buga ba maimako su zabura su karɓi shiryan nan daga annabawa na su nemi gafaran Allah daga abin da ya wuce in gafarta musu su musulunta su yi imani sun ƙi yanzu tun da sun ƙi kuma in ji Allah finally dole a halakar da su kawai no option yes wannan shine alternative na ƙarshe kawai a halakar da su an buga an buga sun ƙi an biyo musu ta nan sun ƙi an ƙullo ta nan sun ƙi an buga irin wannan misalin. sun ki an sake wani misalin daban sun ki an yi an yi an yi an yi irin wannan mutumin da aka yi da shi aka yi da shi aka yi da shi ya ki ya ci gaba da barnan da yake da kafircin da yake Allah ce mai kuke gani ya dace a masa illa an ta'tiyahu sunnatul awwali sai mu ɗabbaƙa musu irin sunnan mu ta mutanen farko me sunnan mu wanda duk aka yi aka yi sai a halakar da shi ba abin da yanzu na yanzu suke jira sai dai a musu hakan kawai shi ne option ɗin in ji Allah in ba haka ba bayan da za a yi duk abin da za a yi sun ki yanzu dole mu yi applying musu kawai abin da muka yi applying ɗin wa mutanen farko shi ne mu halakar da su mu saukar musu azaba kawai in ji Allah shi ne illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahum al'azabu qubulan idan wannan a halakarwan ba ka zo musu ba saboda al'umma annabi ne to ya humul azabu za mu turo musu azaba shine runduna runduna na mujahidun suna ganin azaba kubulan yana zuwa musu yana approaching bayan da za su kauce musu shine su ga takuba kawai an taso musu da takuba kawai da masu da kibiyoyi ana ta harbi su duk inda suka gudu a tare su kaga su ga mutuwa tana zuwa musu kubulan gaba da gaba bayan da za a su kauce imma halakarwa ta zo musu imma irin wannan kisa mu tura musu runduna su gama da su bayan da za a yi bayan da za dama options ne kenan ko Allah shi ya kifar da su ko a tura musu runduna na mujahidun su kakkashe su yana ganin mutuwan tana zuwa masa ba inda zai kukuci ba inda zai kauce mata Allah ya tattara su gaba ɗaya kai su badar ya kai su badar aka kakkashe su aka kama waɗansu as prisoners na yaƙi bayan da za su in sun gudu ba za a bi su da kibiya a harbe to shine suna ganin mutuwan kubulan tana fesin in su face to face mutuwan tana zuwa musu ba za su iya kaucewa ba kullum yan sa'akumul firaru in farartum min al-maut wa idan la tumatta'una illa qalilan ji Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya rage musu kawai kenan wanda aka yi aka yi yaƙi dole wannan shine matashin karshe da zan ɗauka in ji Allah an ɗaga musu kafa ko za su wa'azantu an ɗaga musu kafa ko za su musulunta suna barnan dai muna ɗaga musu kafa mu tura manzo ya ce barnan nan ba kyau su bari su zagi manzon su yi faɗa da shi su tasan masa za su kashe shi ga shiriya manzanni sun zo su nemi gafaran Allah kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul anfal qul lil ladina ah, qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin haka ma Allah ya ce a can ka ga makafurai in yantahu in suka withdrawing suka janye daga kafircin nan suka janye daga shirkan nan yughfar lahum za mu gafarta musu ma salafa abinda suka yi na shirka da kafurci a can baya in in sun amsa musulunci nan za mu gafarta musu domin al'islamu ya jubbu ma ku. musulunci yana kankar yana yafe duk abinda mutum ya yi once mutum ya musulunta to musulunci ya kankare masa duk abinda ya yi a da to su yi haka fa qultu rabba rabbakum ko annabi nuhu ma haka ya ce wa mutanensa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تبدون لله وقارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابا وأسروا واستكبروا استكبارا duk lokacin da aka nemi su tuba Allah ya yafe musu sai su fi sai su fi walau annahum iz zalamu anfusahum da za a ce lokacin da suka zalunci kansu da kafirci da shirka ja'uka da sun zo wajenka ya Muhammad sallallahu sun amsa kiranka wastaghfaru laha suka nemi gafaran Allah da abin da suka yi na kafirci da na shirka wastaghfara lahumur rasulu shi ma manzo Allah ya nema musu gafaran Allah lawajadu laha Tawaban rahima da sun samu Allah mai gafara ne sai ya karbi imani su ya gafarta musu amma sun ki amma sun ki hmm? sai su doge akan kafurcin kawai wa idza qila lahu taqillaha akhadhahu al-izzatu bil ismi wa hazbuhu jahannam wa labisa al-mihad da kake musu wa'azi ku barka za ba kyau demo wani irin girman kai da ƙarin kafurce su ji kawai kama allura ka ƙara musu ma kawai Allah ce to jahannama ce makomansu Allah uban ya rufa mana asiri Allah ce wa ma nursilul mursalina Allah ce mu fa ba ma aiko manzanni don wata don wani abu illa mubashirina kawai shine mission din annabawan Allah Allah yana turo su don su yi albishir ga masu aikata aikin alheri ya yi albishir ga masu imani su yi albishir ga masu tsoron Allah wa munzirina su yi gargaɗi ga masu saɓa wa Allah wannan shine manufofin da ya sa muke aiko da manzanni su nuna mai bauta wa Allah mai yi wa Allah ɗa'a da biyayya da ladabi ga sakamakon shi su masa albishir mai daɗi kai mai saba wa Allah mai kafurce masa mai shirka mai hada Allah da wani su maka gargadi kai hattara fa kada kan hatsari in ka mutu a haka kana kan hatsari yace Allah ba Allah yace ba abinda muke aiko annaba su in ba wannan ba amma duk da haka wayu jadilul ladina kafaru sai kaga tafurai suna ta wani irin jayayya da annabawan wannan suna ta ta'annufi a'a mu ba manzanci kawai ba sai kun mana kaza da kaza sai kun bude mana sai kun mai da dutsen safa ya zamanto gold da dutsen marwa ya zamanto gold a sai kun tura duwatsun makka din nan su yi baya domin a samu sarari a makka a sai kun bullo mana da ruwa da rafuka a cikin makka sai kun mana kaza sai mun mana kaza a ne kawai da sabon mutumin da yake ka bar wani da Allah ta bar kaza ba kyau fa kai hattara eh, ya zama to da abun jidali da husuma eh, wa'azi kawai suke zuwa su yi amma wani jadilun ladina kafar sai ka ga kafurai kai sun firge suna jayayya da annabawan suna zagi suna batanci a gare su har su ta san musu ma za su kashe su kaga suna kafa hujja bil batil da ƙarya da ɓarna. wai li yudhibu bihi al wai suna so su dakushe hasken manzanci hasken annabcin nan da aka zo da shi wai da nasu ƙaryan ne suke so su dishe abinda manzanni suka zo da shi na shiriya waye ya isa ya dakushe hasken Allah wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafirun walau karihal mushrikun hmm? Allah sai ya cikita haskensa sai hasken Allah ya rinjaya sai musulunci ya rinjaya kan kafurci ko da kafurai da mushirikai masu bauta gumaka ba sa so sai musulunci na ya rinjaya wattakhazu ayati idan aka ja musu ayoyina sai ka ga sai su riƙe ayoyina in ji Allah menene wa ma unziru da abin da ake musu wa'azin da shi sai su riƙe shi huzuwan abun izgili sai su mai da shi abun izgili su ja aya sai su yi dariya kawai eh, ai za kunna ai za mitra wa kunna turaban a inna la na halkan jadida eh, kun ji ba wai idan kuka mutu kuka zamanto ƙasa kuka tsofe wai za a mata da ku gaban Allah eh ku ji wa anna sa'ata la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur ku ji fa wai wata jahannama ma tana nan za ku tashi a kabari a'a akwai naru jahannama akwai wata aljanna akwai kaza kaza ku ji wai akwai wata ƙorama ta ruwa wa anharun min ma'in ghairi asilin wa anharun min labani wai akwai wata ƙorama ma ta nono a aljanna tana gudana Wai in kun mutu kun shiga za ku sha akwai ƙorama ta giya duk waɗansu abubuwa sai su rika jansu in annabi ya ga musu sai su rika maimaita su suna izgili abinda aka musu wa'azin da shi suna izgili da shi hmm? ku yi hankali fa Allah zai kifar da ku fa Allah zai halaka su saka ji Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim eh Allah an ce wai kai mai iko ne kai zaka iya kashe mu ko to in wannan abin da yake faɗa ne amtir alaina hijaratan min as-sama'i mana ruwan duwatsu daga sama ya Allah eh awi bi azabin alim in wannan bai samu ba duk wata azaba mai shiga jiki mai ratsa jiki mai raɗaɗi a sauko mana da ita eh an ce kai mai iyawa ne mun gaji da gafara sa a mu gani ku ji fa abinda ake musu gargaɗin abin tsoratarwan su riƙe shi suna izgini in an karanta musu wata aya su izgili da ita lokacin da manzo Allah sallallahu ya karanta musu inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ya buga misali da sauro wa in yaslibhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidunahu min la yastanqiduhu min da'ufa at-talibu wal matlub inna awhana al-buyuti la baytul ankabut da annabi ya buga misali sai su zauna suna sai su fashe da dariya sai su je ku ji wai wai maganar Allah daga nan an faɗi sauro can kuda nan gizo gizo can menene aikin kenan aikin kenan wai maganar babban mutum amma ta karewa a gizo gizo da ka buɗe qur'ani gizo gizo ya yi kaza kuda ta tashi a'a sauro ya yi menene انظروا إلى قرآن محمد الذي يزعم أنه من عند الله ku duba wai magana mai tsarki da ta zo daga Allah da Muhammadu yake tsaye daga Allah ne da ka buɗe ka samu wai gizo gizo sai a fashe da dariya can kuma fa an ce sauro sai a fashe da dariya nan an ce kuda sai a fashe da dariya duk daga Allah ne sai wai duk daga Allah ne وما أنذروا هزوان وإن هذا جد أبين دا أتا مسوى أزيدش إذن شيساء الله في سورة النساء يكي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم إنكم إذا حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا a wata ayata wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum fa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma al-qaumil kafirin idan ka ji mutane suna kutsawa a wajen hira wajen wani dan dandali suna jawo ayoyina suna izgili da su suna kutse cikin ayoyina fa'arid anhum masu imani su tashi su bar wajen su bar wajen hatta ya kudu sai hadithin gairi sai sun canja topic sai sun canja topic amma in suna irin wannan kana zaune duk abin da zai sauka na azabar Allah da fushin Allah zai shafe ka in ka ƙi tashi ma ka san ga abin da suke yi kutsewa ayoyin Allah suke yi amma ka ƙi tashi Allah ce innaka idan misluhum kai ma kana tare da su inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an Allah zai tattaro irin waɗannan munafukan masu zama da kafurai ana karanta ayoyin Allah ana izgili da su ana dariya amma shi ko kishi baya kama shi yana zaune da kafuran. Allah ya ce zan tara irin waɗannan munafukan da kafuran gaba ɗaya tattara su in jefa su cikin wutan jahannama gaba ɗayan in ji Allah Allah ubangiji ya rufa mana asiri نعم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفعلوا حقه هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا نعم الله ما أوكتين سركيتي ومن أظلموا wato cikin azzalimai duka marasa adalci in kana neman azzalilin da ya fi kowa zalunci to shi ne mutumin da zukira bi ayati rabbihi ne mutumin da aka tunatar da shi ayoyin ubangiji ayoyin allansa aka karanta masa ayar allah aka fassara masa aka masa wa'azi aka masa gargadi amma fa'a'araba ya bijire ma wannan ayar allah baya ya juya mata ya baya ya bijire mata wa nasiya ma kaddama yada ya mance da abin da yake yi na barna da na shirka da na kafurci an zo a tunatar da shi fa wani abin da take yi ka hattara ka daina Allah ya hana Allah ya haramta ka daina ga daidai ka dawo nan nan shine daidai bauta wa gumaka kafircin nan da kake yi shirkan nan da kake yi faɗa da musulunci faɗa da alkur'ani faɗa da annabawan Allah ke ta iyakokin Allah da kake yi wane ka bari baki a ja a ja a ja sai ka gama ya bijire wa ayoyin ya juya musu baya musu tawaye ya ci gaba da aikata wannan saƙon da ɓarnan ya mance ma abin da ma yake gabatar hannayensa suke girbe masa in kana neman azzalimi irin wannan babu wanda ya kai wannan in ji Allah subhanahu wa ta'ala cikin azzalimai ya kamata komin rashin jinka idan aka ce Allah yana magana ka saurara masa ka saurara masa yanzu a kori duk rashin jinsa duk rashin mutuncinsa idan aka ce ga babanka yana magana babanka ne yake magana gashi ya kamata yana da mutunci ya saurara maka balle a ce mahalicinka ne ke maka magana wanda numfashinka yanzu yanzu zai iya datse shi kawai ka mutu yanzu yanzu amma mutumin ne ya nuna wani girman kai wannan ayar ita ce a suratul baqara wa idza qila lahu taqillaha idza qila lahu taqillaha al'izzatu bil ismi sai ya ji wata izza da girman kai da takama ta shige shi sai ya ƙara kutsawa cikin saɓawa Allah kuma ya nuna maka cewa shi tatacce ne tatacce ne ok a taban ne ba kyau wannan ko eh to shi kenan sai ya tace sai sai ɗauko kwalban giya ya nuna maka shi tatacce ne bari ma ya nuna maka ma wanda ya fi zai aikata wanda ya fi ma wannan ɗin ba kai aikinka wa'azi ba ba kai aikinka wa'azi ba da jan ayoyi eh to an take ba an ɗauko giya an take ba an ɗauko giya wato sai ka san yadda za ka yi kenan to wannan shi ne mutum ya mance abin da yake na ɓarna subhanallah Allah shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce wa man a'araba an zikiri kaga fa a'araba an ha kenan wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih fa a'rada anha ko ba haka ba ya bijire mutu shine wa man a'rada an zikri me wani sakamako zai fara gani fa inna lahu ma'isatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ama alace wanda ya bijire wa ayoyina da wa'azina da gargadina sai eh, tabbata yana cikin wata rayuwa kuntatacciya takurarra rayuwa marar daɗi rayuwan ɗaki rayuwan kunci fa inna lahu ma'isatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuta da shi gobe kiyama yana makafu dan su malamai suka ce a'mal basirat dan suka ce a'mal qalbi sai tashi a makan mai makantacciyar zuciya da babu imani a cikinta suka ce zai tashi a makaho wanda baya gani da idonsa sai ka ji kuma yana ce rabbi lima hasharta ni a'ama wa kuntu basira da ubangiji ne yasa ka tada ni a nan lahira ina makaho alhalin da ina gani karara a duniya Allah ce dalili kake so ka ji eh Kazalika a kadhalika atatka ayatuna ga sunan fa nasitaha kaga wa nasiya ma qaddama yadahu ita fa nasitaha kaman ce da su kai kunnen uwar shegu da su kaman baka ji su ba mu ma wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma duk wata biyan bukatanka da alfarmanka menene mu za mu mance da kai in ji Allah mu yi kaman ba mu ji ka ba yawa kai ta roƙo kai ta roƙon alfarma kai ta roƙon alfarma mu ma mu yi kamar ba mu ji ka ba yanda mu ma annabin mu yayi ta binka yana maka wa'azi yana maka wa'azi ka daina ka daina sai ma kai kamar baka ji shi ba mu ma yau duk wata alfarmanka za mu yi kamar ba mu ji ka ba wa kadhalika al-yawma tunsa wa za mance da kai anan wa kadhalika najzi man a'rada an zikrina wa lam yu'min bi ayatina wala azabul akhirati ashaddu wa anka ina fata an gane ko Allah ce, dalilin da ya sa ba sa saurara wa masu wa'azi ba sa jin wa'azin baya shigan kunnensu Allah ce, da muka ga su kafircin suke so abinda suke so kenan Allah ya ce yake to waja'alna ala qulubihim akinnatan zukata ai su ne masu karɓan me gaskiya in an yi wa'azi zukata ne masu karɓan imani masu karɓan gargaɗi Allah ce sai mu yi silin zukatan sai mu nane zukatan mu kulle su yadda duk yadda aka yi wa'azin ba zai shiga zuciyar ba balle ma yi imani ɗaya kenan an huhu ba zai taɓa fahimtar abin da kake faɗa masa ba domin zuciyar an nane ta yasa a suratul baqara Allah ce wa masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'an summun bukumun umyun fa hum la yarji'un misalin kafirai yanda suke jin mai wa'azi da mai ja musu aya kama salin ladi yan iko la kaman ka zo gaban saniya ne kana magana babba saniya sai dai tana ta kallon ka kai ba ta gane abin da kake faɗa fa haka kafiri yi ta wa'azi kai da jan aya kana ta jan aya kana kiran jahannama saboda an nane zuciya fada ba za su shiru ba in ji Allah domin channels din da suke receiving revelation suke karɓan wa'azin suke karban wahayin Allah gaba ɗaya an nane an yi silin ɗinsu ba abinda zai shiga zuciya to duk yanda ka buga in ji Allah duk yanda ka buga duk yanda ka buga falan yahtadu idan abadan har abada har abada in ji Allah ba za su shiryu ba ba za su karba ba a cikin suratul qasas Allah madaukakin sarki yake وقل ادعوا شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقيل ادعوا ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء duk wani abin nan kawai sun makance wa duk ma wani labari babu amsa Allah ubangiji ya rufa mana asiri wa rabbuka duk da haka inji Allah duk da haka wa rabbuka ubangijinka ya Muhammad sallallahu al-gafuru shi fa mai gafara ne yana nan fa a matsayin shi mai gafara duk waɗannan da suka yi ta'annutin nan wa Allah da za su zo su tuba su nemi gafarar Allah ɗin Allah ce to da za su tarar da ubangijinka al-gafuru mai gafara ni ba na fushi in ji Allah in ce ba zan ma gafarta musu ba sannan zur rahmati ma'abuci rahama ne inda suna shirye in ji Allah su ce yau za su nemi gafarar Allah su tuba su musulunta to za su tarar da Allah algafuru mai gafara ne zur rahmati kuma mai rahama ne duk zan ya kai musu in ji Allah in musu rahama na fata an gani yace amma duk da saƙon da suke yi sai kaga kafiri yana saba Allah yana faɗa da annaba yana saba Allah yana faɗa da annaba Ka ga Allah ya ce sai in daga ma wani kafa ya shekara shekara tamanin yana kafir yana abin da ya ga dama tun da ya balaga yana kafirin nan ba abin da yake banda barna a doron ƙasa, a kashe musulmi a ƙona masallatai a yanka musulmai a ƙona gonakinsu a bunkawa wuraren sana'ansu wuta a yi menene barna kala kala a yi ta zagon ƙasa musulunci nan amma Allah yake saboda ni mai gafara ne mai rahama ne nakan ɗaga musu ƙafa in ɗaga ma mutum ƙafa ka ga wani ya shekara har sittin yana kafurci yana ta'annufi da ɓarna kala-kala ina ɗaga masa ƙafa takan yi ya nemi gafara ta in gafarta mai ya nemi afuwa ta in masa afuwa Allah ce saboda rahama Allah ce lau yu'akhidhuhum Allah ce da shi Allah zai rika kama kafuri bi ma kasabu da zaran ya yi kafurcin nan tashi in halaka shi da zaran ka saba wa Allah nan tashi in halaka ka in ji Allah da ba ɗaga kafa da ashe ba na ɗaga kafa da mutum ya saba mun nan tashi in halaka shi la'ajjala lahumul azaba da tuntuni na gaggauta saukar musu da azaba da ba sa nan ma a duniya da babu su ma a duniya Allah ce ni ba na mu'amalantar mutane mutum ya saba wa Allah yau gobe ma haka shekara ɗaya yana yi wani yana shan giya wani yana nan yana shekaran shi ashirin talatin yau yana zina bai ma fasa ba ne kawai bai ma fasa ba yana yana riba yana cin riba yana kaza yana liwa'i shekara da shekaru in ji Allah yana nan yana yi ina ɗaga kafa ka ga wani wata rana sai ya ji wa'azi da zai tsoratar da shi ya taɓa zuciyar shi ya ga ya zo ya tuba kuma in gafarta masa in ji Allah ɗin Allah ce hikimar da ta sa nake ɗaga wa mutane kenan amma da a ce da mutum ya yi abu in halakar da shi da ya yi abu in halakar da shi to da ba mutane ma a duniyan nan in ji Allah da babu wani a doron ƙasa amma duk da haka nakan ɗaga ƙafa saboda rahama ta da gafarata wani sai ya zo in karɓe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layli hatta taqlu ash-shamsu an maghribiha manzo Allah sallallahu Allah yace hannaye na a shimfiɗe suke da rana da wanda ya saɓe ni da daddare in ya zo in karɓe shi suna nan suna shimfiɗe da daddare don wanda ya saɓe ni da rana ya zo in karɓe shi haka kullum hannuna a shimfiɗe suke cikin karɓan waɗanda suke tuba har ranar da rana za ta fito daga mafaɗarta in ji Allah. Allah a hadisul kudusi ya ce, Ya ibadi, innakum tukhti'una fil laili wan nahari wa ana aghfiru zunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Allah ya ku bayina innakum tukhti'una bil laili wan nahar kuna zunubai fa kuna saba mun dare da rana wa ana aftiru zunuba jami'an ni kuma Allah inda nake ni mai gafarta dukkan zunubai ne ga wanda ya nemi gafara ta to fastaghfiruni ku yi gaggawa ku nemi gafara ta din tun yanzu tun kuna da rai fa aftir lakum in gafarta muku ku yi gaggawa in ji Allah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يا كوباينا وند سكا أيكة من يمن ينزل بي والله كذا كؤيب أمانا دقا أماني دقا غافراتا kar mutum ya zauna shaidai ya kawo masa manya-manyan zunubai da yake yi ya kawo shi gabansu shaidai ya razanar da kai ya ce ka aikata waɗannan sannan ka yi zato Allah zai gafarta maka wallahi ƙarya kake Allah ya ce kada ku yadda shaidai ya sanya muku menene ku ɗaya tsammani daga gafarata ni Allah mai gafarta zunubai ne gaba ɗaya ku nema in gafarta musu tun lokaci bai kure ba menene kurewan lokacin wa rana daga faɗawanta sai na biyu lokacin da rai ya zo mai gargara zai fita Allah ce bana gafarta mutu a wannan point din innama tawbatu ala Allah amaluna ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin kafin mutuwa ta zo musu ulaika atubu alaihim وأنا التواب الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أترنا لهم عذابا أليما التي بانا غافر تزنبا متمن دا سيدا رنشي أك أكي زاروشي يازو makogoro zai fita kenan yana irin wannan ninsharin mutuwa ba na gafarta ma wannan mutumin in ya kai wannan point din haka mutumin da ya mutu yana kafiri confirm ba na gafarta ma irin waɗannan Dukkansu za su haɗu da azaba mai raɗaɗin gaske Allah ubangiji ya tsare mu ballahum maw'idun Allah yake wallahi nakan ɗaga ma kowa kafa ne yayi ta ta'asa yanda ya ga dama inji Allah je ka yi ka yanda ka ga dama ka yi zunubai yanda ka ga dama ka yi kafurci yanda ka ga dama Allah yake ni dai ba zan gaggauta azaba ba zan rika ɗaga maka kafa amma fa ballahum maw'idun akwai wani rana da na ajiye maka na maka alkawari in ya zo ba za ka wuce wannan ranan ba daga kafan kuma a ranan ba za a same shi ba in ji Allah lan yajidu min dunihi maw'ilan ba za ka taba samu ba kukuta ba za ka taɓa samun ɗaga ƙafa a wannan ranan ba in ta zo in ji Allah kowa akwai ranan kamunsa da na ajiye maka. wa tilkal qura Allah ce ku yawo mana ku duba garuruwa na da can ina garuruwan su annabi shu'aibu ina garin annabi lu ina ga ina samudawa ina adawa ina mutanen annabi nuh gaba ɗaya ku je ku duba garuruwan su su ma irin wannan ne suka yi a musu gargaɗi su ƙi un ɗaga musu ƙafa ko sa su tuba su ƙi un ɗaga musu ƙafa ko sa su tuba sai abun sai ci gaba yake na bar su in ji Allah sai ranan da na aje zan kama su kowa na kama shi a accordingly lokacin da na aje masa bai wuce wannan ranan ba hatta idza hadara humul mautu qala menene qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan to qala ah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun rabbi rabbi akhirni ila yawmi ah, walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha duk garuruwan nan ku je ku ya ku duba history in ji Allah duka kura waɗannan garuruwan a halaknahum mun halakar da su in ji Allah lamma zalamu lokacin da suka yi simila zalincin da kuke yanzu na yawan kafurki da saba wa Allah amma su din ma ba wai daga yi bane na halakar da su no su ma na ta daga musu kafa su yi in daga musu kafa ko za su tuba su yi su yi su yi su yi suka ki har suka zo lokacin da na ƙaddara musu zan gama da su waje anna li mahlikihim maw'idan muka sanya ma halakan su time muka sanya musu time da ba su wuce ba ta da zo bai wuce ba fa haka ɗan adam yake in ma kana zunubi Allah yana ɗaga ma kafa ka ci tuba to ajalin mutuwanka da Allah ya ɗiba ma ranan ba za ka wuce shi ba shi kan zai zo shi kan zai zo ranan in ya zo fa duk yanda kace Allah ya daga maka ba zai daga ba wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha in ka ni wannan daga kafan ba zai samu ba a wannan ranar saboda an daga ma da yawa kaki kaki Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya tsare mu daga irin wannan kekacewar zuciya mai ahalar yana cewa la yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata ko wala yaqula hatta yahdini Allah fa innahu min alamati shiqa'i wal khizlani wa damtil basirati baya halatta ga mutum ya rika jinkirta tuba yana alfasha ce in Allah ya aure zan daina da aure zan daina har yanzu baka da sisi na sadaki baka da wajen aiki amma kana kutsa cikin alfasha wai ran da kai baka san ranar yin ba fa wai za ka daina ka ci kwaban mutum na haram ka yaudari wannan ka ha'inci wannan ka ci haƙƙi sai ka ce in Allah ya ran da na samu aiki ai na baza takardu ina neman aiki ran da na samu aiki zan daina shekara biyar baka samu ba kana cin haƙƙin mutane irin wannan shine mai ahlar yake cewa bai kamata ga mutum yayi haka ya ce wai sai ran da Allah ya shirye ni wannan fa innahu min alamati shiqa alama ne na yan wuta wal khizlan zadewa wa damtul basirati da toshewan basira Allah ubangiji ya kare mu wannan abin da ya samu a nan kenan a yau ta roƙon Allah ya masa albarka bari mu karanta tambayoyi a gurguje tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum malam don Allah mu yaran ne alhaji baba ne numan muna baran addu'a bayin Allah a saka mahaifinmu a addu'a Allah ya ji kanshi da rahama Allah ubangi ya gafarta mishi da dukkan musulmai baki ɗaya Allah kuma ya shirya mana zuri'a ya musu albarka e, ya sannan ya e, sanya mu albarka gaba daya mun gode Allah ubangiji ji kan baba baba ya numan Allah gafarta masa Allah kyauta makwancinsa abinda ya bari a bayan ya'ya Allah ya musu albarka Allah ya shirye su shirya ta addinin musulunci Allah ubangiji ya kare su Allah ubangiji ya sa mu ma mu cika da imani Allah ubangiji ya amsa tambaya ta biyu tana ce assalamu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu kuma ya gafarta wa iyayenmu Allahumma amin tambaya ta ita ce ta ɗaya malam idan mutum yana cikin karatun alkur'ani sai wani babba ya zo ya yi masa sallama menene ya dace ya yi sai babba kenan <laughs> ba mu san babba wani iri ba ke eh. Eh. da aka mutum sallama zai kyau alaikum salam babu wata matsala insha Allah babu wata matsala ina karatu alqur'ani sai ana salamu alaikum a kofar gida salamu alaikum shikenan sai un sai un zauna ni ina abin nan sai un datse sai un amsa sallama in kuma ya zo ya same ni ne ina karatun qur'ani ya zo ya same salamu alaikum alaikum salam sai un rike ayan kawai idan yayi maganan da zai idan zai maimaita wace a'udhu billahi minash shaitanir rajim he tora babu wata matsala baka san wace bukata bane ta kawo shi ka dan saurara masa matukan ba sallah yake ba in sallah kake shi ma kanshi ba zai taso ma ce zai maka sallama ba ina fata an gane ko shine san kenan ya ci gaba da karatunsa sai ya kammala ya amsa sallaman sai ya gaisa ko kuma a na ba da amsa tambaya ta uku tana ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ina roƙon addu'a ga mahaifana a iyalina a ƙanuwana ko ok kawuna da aminina da da Allah Ubangiji yayi yi wa rasuwa duka Allah ya gafarta musulmi duka Allah ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu ya haskaka musu ya kyautata makwancinsu Allah ya fe musu kurakuransu Allah ya ɗaukaka darajansu a fil illiyin Allah ji kan dukkan al'umman musulmi da suka riga mu gidan gaskiya tun zamanin annabi adam har yau har kuma gobe kiyama Allah kyautata namu karshen mu da muke da rai Allahumma amin a sai yace ina jin tambayan ta faro daga nan assalamu alaikum malam idan mutum ya mutu bai taba aure ba shin zai samu matan hurul ini in ka neme ta kenan daga nan ka biya ka dakinta da komai inta. Eh, mun faɗe su je wal ya su baqiyatu hasu khairun inda rabbika tsawaban wa khairun amalan ko ukuban yawa a ah, ko sai dole mutum ya taba aure a duniya don wallahi malam a bana so na yi biyu babu <laughs> Allah ya baka a nan ɗin ya baka a can ɗin Allah ya baka a nan ya baka a can ɗin duk wani musulmi Allah ubangi ya baka wani Allah ba zai baki na nan ba sai ya baki na nan Allah kuma ya haɗa ma wani a nan sai dai idan mutum yana da matan shi a nan duniya ita ce ta mutu a hannun mijinta ko mijinta ya riga ta mutuwa ba ta taɓa auren wani ba har mutuwa ta sai ta Allah ya kaddara musu shiga aljanna ita ce sai matan ki kuma a cikin aljanna amma ba a yanda take a duniyan kuma za ta je mai a aljanna ba shi ma ba a yanda yake a duniyan zai je mata aljanna ba shi duk goro ba a'a za a mai da ita tamkar hurul ini shi ma a mai da shi irin halitta na annabi adam yadda za a tashi da izinin Allah sannan kuma matan shi na hurul ini da Allah ya ajiye masa, da wannan na duniya da za su shiga aljanna su zaman to masu mata duk Allah zai haɗa masa guda biyu har ma wani sa'i ita ta nan gidan a cikin aljanna fa kenan ita ta nan gidan da ita hurul ini ta aljanna din zaka ji suna yi wa ɗan juna haka ɗan ba'a dan ba'a ka san mata ba a rasa dan wannan amma irin na aljanna ba na abin nan ba yawa sai ka ga ita ta aljanna tana nuna ita hurul ini tana nuna cewa ita ce Allah maɗaukacin sarki ya halitta masa ya ajiye mata ita kuma ta duniya tana ta eh mu ne muka je muka yi sallah muka yi ibada muka yi wa Allah sujada muka samu aljannan da gumin da gumin ne da gumin goshinmu muka samu aljannan ko kuma yancin bulus ne eh, mu sai da muka fafata muka yi sujada muka yi azumi aka karanta ƙur'ani aka je tarawihi aka yi tahajjudi muka je hajji aka yi tsaiwan arfa aka sha wahala kuma Allah ya bamu ko kuma yanci ma zaune ne a bulus kuka samu mu da kuwa ya fi wa ya fi ina fata an gane ko to ana irin ɗan wannan abun amma wanda babu gille babu hasada a ciki to Allah ubangiji ya sa a dace mala Allah ya hore maka duka biyun Allah ya hore maka sai a yi ayyuka na samun hurin ilmi din insha Allahu yawa malam ga ɗari shida nan sadaka ga yadda za a fasalta ɗari shidan ɗari biyu Allah ya bani ni ladansu shi wanda ya bayar ɗin ɗari biyu Allah ya ba ku ladan mu da muke da mai zan baɗi da mai fassarawa sai ɗari biyu na dukkan musulmai ku haɗu a kai ku raba wanda yusuf ni da kai ɗari ɗari sauran ɗari biyun gaba ɗayanku da dukkan musulman duniya sai ku je ku ɗan kacanta na haka ina fata an gane amma ka da bi mai yawa kai kadai ɗari biyu ma nan Allah ubanje ya albarka inna Allah la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima hasanan ko Allah ubanje ya karba Allah ubanje ya albarka Allah ubanje ya ƙara yalwata da yalwatawa Allah gafarta mana gaba daya اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر آداءنا وآداءك وآداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق الانسان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك عبيدك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين